da yammacin asabar ɗin da ta gabata ni dai ido na ganin ido 'yan bindiga a kan babura suka afka wa garuruwan ƙauren fawa marke da rihiya da ke yankin idasu a ƙaramar hukumar giwa inda suka dinga harbin kan mai uwa da wabin da suka kashe mutane da dama sannan suka ƙone dukiyoyi Malam Ibrahim Shehu Lawal Giwa ɗaya ne daga cikin al'ummar da aka yi jana'izar waɗanda 'yan bindigan suka hallaka tare da su. kuma ya ce har yanzu ana neman ƙarin wasu gawawwaki. Eh, wa'innan 'yan ta'adda sun shiga da yamma sun tafi da mashina sun fi ɗari da bindigu da sauran manyan makamai suka yi ta buɗe wuta. 'Yan sanda ma sun yi sun yi su shiga da dai daga baya da jami'an tsaro suka zo suka iya kora su. Zuwa jiya an sallaci mutum talatin da takwas wanda aka tsinci gawansu wanda wa'inda ake nema har yanzu ba iya samun gawawwakinsu ba. Sa'annan kuma ko ko a sun ƙara shiga wani gari a nan idan su sun kashe wani mai sarauta. An ce kama akwai motoci da sauran abubuwa da suka kona wanda suka lalata na dukiya. Sun kona gidaje, sun kona kayayyakin amfani, sun kona dukiyoyi da motoci da sauransu. Wato wannan abin ma dai ka rasa gane miye a manufansu. Tuni dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar Kaduna Malam Samuel Arwan. ya fitar da wata sanarwa ɗauke da jadawalin jerin sunayen waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kamar inda ya ƙara tabbatarwa lokacin da muka bincika abubuwan da suka wakana muka tsinci gawaki na mutum a kusan ishirin bayan gidaje da motoci da kuma sauran kaddarori da abincin su mutanenmu wadda su 'yan fashin dajin suka a kona to ba a dade ba kuma sai aka sake samu gawaki to da muka yi jimila sun kashe mana bayan allah talatin da takwas wasu masana harkokin tsaro dai na ganin karancin jami'an tsaro na cikin abubuwan da ke kawo tasgaro game da yaƙi da ake da 'yan bindiga a yankin arewa maso yamma kuma manjo hayashin kwamirtayan da ke cikin masu irin wannan hasashe ya ce akwai mafita A gaskiya lokaci yayi da ya kamata gwamnatin tarayya ta fuskanci wannan al'amari duba da cewa duk yadda ake kokari koyaushe a ce an magance abin nan yana ƙara ta'azara. Wannan yana ƙara tabbatar da cewa lallai jami'an tsaron mu kam ana buƙatar ƙara yawan su domin su kansu 'yan bindigar suna da masaniya jami'an tsaro sai an yi tarbacen su ko an yi karo-karo daga wannan division a hada a kai can kafin a iya kwantar da abin da ya taso na misali jihar Sokoto sannan an gama can kila a ce a dawo jihar Zamfara ko jihar Neja. kuma mun sha faɗa muna da matasan da suke da azama suke son aikin nan an kai lokacin da ya kamata a buɗe a ba su dama su shiga a aikin nan domin a tabbatar an yi aiki na bai ɗaya. Dama dai ko a makon jiya sai da 'yan bindiga suka tare hanyar Kaduna zuwa Zaria har sau biyu. Inda suka kashe ɗaya daga cikin 'yan masar dokokin jihar Kaduna da ya fito daga yankin karamar hukumar Giwa. Sannan suka harbi wasu mutane suka kuma sace wasu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.